differentiating between Nigerian students, people who were uh, A cikin cikas ɗin da muka samu wajen tattara bayanai har da bambance ɗaliban Najeriya ko 'yan Najeriya da ke zaune a Saudiya da kuma alhazai da suka je don aikin hajin bana. Hakanan da rashin hukumar bayanan gaggawa daga bangaren Saudiya da za ta ke hulɗa da sauran hukumomin alhazan duniya. Kwamishinan labarun hukumar alhazan Najeriya Dr. Sale Okenwa ke bayani a taron farko da hukumar ta gana da manema labaru tun dawa daga hajin da ya gabata kan sabbin bayanan alhazan Najeriya da suka rasu a yayin tafiya jifar shedan. Yanzu dai hukumar ta ce an tabbatar da mutuwar alazai 274 ana binciko wasu alazan 44 da sun aka yi ittifakin sun rasu, inda alazai biyu ne kacal ke karɓar magani a asibitoci a Saudiya. Hukumar yanzu ta raba 'yan katuttuka don jihohi ko duk waɗanda 'yan uwansu suka rasu su je asibiti don ɗaukar samfurin jininsu da za a kai birnin riyad don gwada 'ya'yan halitta DNA da zai ba da damar ganowa ta kaburburan da aka binne 'yan uwan nasu. Alhaji Suleiman Usman Hadeja shine daraktan shiyoyi da jihohi na hukumar Alazan. Rana ta ƙarshe Juma'a ta wannan satin nan da kwana biyar an ba su 'yan katukan da za a ɗiga ɗigon jini a jiki a dawo da shi tuni da an riga an ɗauki jini ko wani sassa na jikin mutanen da suka rasu an ajiye to haka daga nan an tabbatar sun rasu kenan sai ka dawo kuma a ɗora wasu abubuwa da shari'a ta amince a kai ga misali yanzu kaga matansu ba za su iya cewa sun fara takaba ba ba za su iya cewa za su yi aure ba kila ma rabon gado sai ka saurara amma ana gama wannan to an riga an tabbatar magana ta ƙare fi bayanin da kuka yi na cewa ana da ma lambar duka kaburburan da aka binne waɗannan alazai da suka rasu wannan ya nuna idan yan uwansu suka so ma su je su zarci kaburburan nan su yi addu'a za su yi samu wannan dama ƙwarai da gaske suna da dama su je su ziyarci makabartar su yi addu'a ga ɗan uwansu da kuma sauran wanda suke kwance tare da shi kowanne kuma an sa masa lamba walau dai mu baka lambar satifiket na rasuwa su a can kamar haihuwa ce ran da aka haifi mutum za a masa takardar shaida ran da ya mutu za a masa takardar shaida wayannan takardu kana nuna wannan za a kai ka wannan shine kabarin wani waye ne cikin yan uwan marigayen za a ɗau sa don wannan binciken ita ce tambayar da wa kwamishinan lafiya na hukumar dr ibrahim kana ko uba ko uwa ko ɗa ko iya su ɗai kawai da amfani da jininsu amma dr kana me ya jawo ya zama yan najeriya kamar suna bi daki daki wajen gano mutanen nan da suka mutu maimakon yadda wasu kasashe ma kusan a ranar kawai nan take sai ga bayanai a mu mutum kaza ne suka mutu nan a duba wani kasan da zai su kuɗi ma kan cewa ga takamaiman mutanen da suka rasu bar ma amma wani bayani ma na kware ma ka tabbata akan cewa haka ne ko hotuna da aka bamu akwai wani hoto da ganin kamar mutum bakin mutum ne aka hada cikin namu sai da muka je mota da muka bude muna daga nishi ashe balarabe ne ma hukumar alazan da ta ce ta fara shirin aikin hajin baɗi da amfani da darussan da jami'ai suka koya a bana nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya